kar mu take mutuwa ta riske mu sai muna halin musulmai ya ku bayan Allah musulmai ku sani lallai fitowar da rana take yi kowane rana daga mafitarta sannan kuma ta faɗi daga mafaɗarta lallai wannan yana ɗauke da wani wa'azi mai girma fitowar rana da faɗuwarta lallai wannan wani abu ne babba wanda yake nuna maka wannan gidan duniyan ba gida ne na tabbata ba da ka ita duniya kwatankwacinta a wajen Allah fitowar rana ce da ko gushewar rana ya ku bayan Allah musulmai ku yi dibi zuwa ga watanni za ka ga wata ya fito ɗan ƙarami yana nan yana tafiya yana ƙaruwa yana ƙaruwa har sai lokacin da ya kai kwana goma sha biyar daga nan kuma sai ya kasance ya fara rabuwa kadan-kadan har watan ya mutu haka ake haifan yaro yana karami sannan kuma ya kasance ya girma lokacin da ya suka shekara arba'in daga nan kuma sai a fara yin ƙasa kasa ya kuma yan allah musu ku sani kamar yadda kan ce jikunan mutane suke girma daga ƙarami mutum ya zama babba to haka Allah subhanahu wata'ala yake cika wata sannan kuma daga baya sai ku ga watan ya fara gushewa kaɗan kan har zai kare ya kuma Allah musulmai haka kwatankwacin rayuwar mutum take tana jaddaduwa tana sabantuwa shekara bayan shekara da ka idan shekara sabuwa ta shiga sai ka ga mutum yana kallon ƙarshen wannan shekarar akan ai lokaci ne mai tsayi sai ya yi ta yin ababen da basu kamata ba za ka sai kaga kwanakin sun zo ta wuce da sauri ya kasance shekarar ta zo ta wuce kamar ƙibsawar ido za ka dun lokacin da ya kasance ƙarshen shekara ta zo sai ya ce kamar yau aka fara wannan shekara haka rayuwar mutum take za ka mutum yana kallon rayuwar rayuwa ce madawwamiya sannan bai komawa zuwa ga Allah sai lokacin da ya so ba alhalin lamarin Allah ba haka yake ba ya kuma yin Allah musulmai lokacin da mutum ya kasance yake kallon rayuwar shi rayuwa ce wacce za ta dawama rayuwa ce mai tsayi a wannan lokaci sai mutuwa kusan ta faɗa wa mutum zaka ka mutum ko da yaushe yana burin ya yi tsawon rayuwa sannan ko da yaushe za ka gan shi da burace-burace masu yawa Za ka sai mutum ya wayi gari ya tarar da wannan igiya ta buri ta yanke sannan kuma wannan gini da yake na burace-burace ya rushe ya kuma yin allah musulmai masu sallah ku sani a wannan rana ta ranar girma muna ban kwana da wa shekarar da ta gabata sannan kuma muna fuskantar sabuwar shekara ta musulunci kai tona ina ma a ce mun aje wata ajiya mai girma a wannan shekara ta gabata na ababen da za su faranta mana rai a gaban Allah subhanahu wata'ala sannan kuma kai ta mu ya kuma yin Allah musulmai ina ma a ce sabuwar shekarar da muke fuskanta a ce mun mata tanadi na ayyuka masu girma ku sani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu darda yana cewa ya kai dan adam ka sani lallai kai wasu ranaku ne don lokacin da ya kasance wata rana ta tafi a cikin wa'inan ranaku da Allah ya iba maka to lallai wani bangaren ta ne tafi ku sani lallai wani bawan Allah abu halin Allah mai rama yana cewa ina mamakin mutanen da suke aiki da gida suke yi wa a suke aiki a gidan da za su bar wannan gidan sannan kuma ina mamaki sosai ga mutanen da ba sa aiki ga gidan da za su tafi zuwa gare shi duk yadda kan sai rayuwar su tsayi ya ku bayan Allah musulmai ta ya mutum zai farin ciki ta ya mutumin da ya kasance ranar shi kullum tana rusa mai watannin da Allah ya iba mai ne zai yi farin ciki a nan gidan duniya ya kuma yin Allah musulmai ta ya mutum zai yi farin ciki a cikin wa'annan rayuwa wanda watan shi kullum yana rusa mai shekarun da Allah ya iba mai a duniya ne ya ku bayan Allah musulmai ta ya dami farin ciki wadda duk lokacin da ya kasance wata shekara ta zo ta wuce to lallai wannan shekara ta rusa wani bangare na rayuwarmu ya ku bayan Allah musulmai ta ya dami farin ciki alhalar rayuwarmu tana gargada mu ne zuwa ga ajalinmu sannan kuma rayuwarmu tana tunkuɗa mu ne zuwa ga mutuwanmu ku sani sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi ɗan abba tana cewa ta ya za mu yi farin ciki alhalin mutuwa tana baya gare mu sannan kuma kamari yana gaba gare mu sannan kuma alkiyama ita ce alkawarin tsakaninmu da Allah subhanahu ta'ala, sannan kuma kan wutan jahannama ita ce hanyar da za fita sura'i sannan kuma a gaban Allah wani jimu da mu tare baki daya dan Allah ya wani isabi ya ku bayan Allah musulmai ku sani lallai an sanya duniya a cikin zukatanmu sannan duniya ta samu wani matsayi babba a cikin zuciyoyinmu daranmu da yininmu duka za ka ji a kan labari ne na duniya ya damu kiriba ya damu tara duniya za ka duk lokacin da ya kasance aka yi wani alkawari na duniya sai ka ganmu mun yi gaggawa muna masu buga sammako zuwa ga wannan alkawarin sannan sai mu je mu tsaya a kofar duniya muna masu farin ciki ba za mu bar mu komai ba cikin mu sai dan wani abu wanda yake nan kanan ya kuma yin Allah musamman masu sallah masu ban kwana da wannan shekara mai albarka lallai ku dinga masallatan masallatanmu a lokacin da aka kira sallah za ka ga mutane 'yan kaɗan ne suke gaggawa suke amsa kiran Allah subhanahu wata'ala alhalin a cikin anguwanni da hanyoyi da ka ga musulmai masu yawa suna tafiya da gaggawa wajen neman duniya kusan lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa abdullahi ibn umar wasiya wata wasiya wata ta kai makura wajen gyara ganin tunanin musulmi dangane da wannan duniya wata ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa Abdullahi dan Umar ka kasance a nan gidan duniya kamar bako ko kuma wani mutumin da ya zo da yake tara hanya ya kuma yin Allah musulmai ku lallai duk mutumin da ya kasance Baƙo ne a gari ko da yaushe za ka ga yana karanta samun duniya sannan kuma yana takaita burin shi sannan kuma yana yawaita guzuri na imani da tsoron Allah subhanahu wataala maganar shi ko da yaushe shi ne karatun littafin Allah ta sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam himman shi ko da yaushe shi shine rigegeniya wajen aikata ayyukan alkhairi ranar da ta wuce ya kai bawan Allah bala ta dawo ba ta tafi wannan ya saka mu'azu ibnu jabal Allah ya darci sahabi dan albarka yana kan fudar mutuwa yake cewa ya Allah lallai ka sanni mu'azu ya Allah lallai ka sanni mu'azu ba na san dawama a gidan duniya sannan kuma ba na san ya kasance rayuwa ta ta tsaye a gidan duniya wai dan ya kasance ya kasance ina da gwarzon zabo na ruwa ko kuma ya kasance ina da gonaki masu yawa na rasa dabinai sai dai ya Allah ka san ni sahabin manzon Allah mu'azu ina san da dade a duniya dan ya kasance da daddare na dinga tashi ina qiyamul layl ina ganawa da Allah subhanahu wataala da rana kuma ya kasance ina da rana kuma ya kasance kore wuce azumi nake a cikin tsanan zafi sannan kuma ya kasance ko da yaushe gudugadigai na suna sanya a wajen malamai don ya kasance na jimiyar Allah da manzan Allah sallallahu Alaihi da shakka mu'az ibn jabal ya kamata ya yi wannan magana kasancewan bayar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya rasu da shekara bakwai mu'az ibn jabal ya kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala a wata annoba ta ruwa ta cika sabon manzan Allah da yawa ya ku bayan Allah musulmai ku sani lallai mutumin da ya kasance matafiyi a nan gidan duniya ma'ana mutumin da ya ga lallai gidan duniya ya zo tafiya ne baya bata yinin shi da saban Allah subhanahu wataala sannan kuma baya barin daren shi ya wuce da rabkanuwa za ka da ko da yaushe idan aka kira shi zuwa ga yi Allah biyayya yana amsa wa Allah idan aka kira shi zuwa ga sallah yana amsa wa ladani ko da yaushe za ka ga digadigan shi suna shirye ne don koma zuwa ga Allah subhanahu wataala daren shi da yini ko da yaushe a yake ya auta kiran Allah subhanahu ta'ala lallai irin wannan bawon Allah ya sani a karan kanshi lallai duk mutumin da ya kasance ya bar ranar shi ta wuce ta cikin rayuwar shi ba tare da ya ba da wani haƙƙi na Allah ba ko kuma ya kasance ya ba da wani wajibi da ke kanshi ko kuma ya kasance ya samar wa da musulunci wani ci gaba ko kuma ya kasance ya samar wa da al'umma wani alkhairi lalle zai gane ya yi asarar wani yini na shi ya kuma yin allah ku kusa sani lalle muna cikin matsanancin rayuwa a wannan yini sannan kuma lallai wannan tsanin rayuwan ta kanya tsakanin wasu bayan allah da allah wata ala, ba sa zama ya kasance tsakanin ubangijinsu su yi wa kansu a kan me suke yi na alkhairi don ya kasance su ƙara a kan wannan aiki sannan kuma mai suke na laifi don ya kace su ne taimakon Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya kame su daga aikata wannan aikin wannan ya saka wani cikin magabata wanda ake cewa sa'ira in wasu da ke cewa ya kai bawon Allah musulmi duk lokacin da ka gabawa Allah yana ƙara mai duniya shi ma'ana kullum duniyar samuwa take yi sannan kuma kaga aikin lanan shi da kuma tunkarar layiran shi yana karanci sannan kuma wannan bawon ya yi da wannan duniyar da yake samu alhalar rayuwar shi tana raguwa to lallai ka sani irin wannan bawan Allah shine wanda aka turmutsa hancin shi a ƙasa lallai irin wannan bawan Allah lallai shine wanda ya kasance aka turmutsa hancin shi ta hanyar bai sani ba ya kuma yin Allah wasu mai ku sani Muhammad ibn Wasu yana cewa idan ka ga mutum a cikin aljanna mutum ne ya shiga aljanna sannan kuma kaga yana kuka shin ba za ka yi mamakin shi ba mutum ya shiga aljanna kuma yana kuka la shakka wannan babba abu mamaki ne da ka yake cewa wanda suke zo shi suke cewa la shakka don mutumin da ya shiga aljanna muka ga yana kuka za mu yi mamaki sosai da kuka shi sai yake ce musu lallai mutumin da yake dariya a nan gidan duniya mutumin da yake dariya a nan gidan duniya bai san ina ne makomar shi a wajen Allah ba lallai wannan mutumi shi ya fi tsanin abu mamaki fiye da mutumin da shi aljanna ke kuka ya kai ba Allah musulmi a ƙarshen wannan shekara sannan kuma a wannan da suka rage maka na ƙarshen wannan shekara yi wa kanka hisabi a ƙarshen wannan shekara don ka gana wani aiki ka samu wani alkhairi sannan kuma wani ayyuka ka aikata na sharri a wannan shekara sannan kuma wata ajiya ka ba Allah na ayyukan alkhairi lallai ka yi wa kanka hisabi a ƙarshen wannan shekara kamar yadda sabon manzon Allah dan albarka Umar ibn Khattab Allah ya rike ke cewa ku yi wa kanku hisabi tun kafin a muku hisabi sannan ku auna ayyukanku tun kafin Allah ya auna muku ayyukanku ya ku bayan Allah sai ku sani yi wa kai hisabi tana fito da aibar ran mutum sannan kuma yana nuna mutum hanyoyin da ya kasance ya gaza sai ya kasance ya mai sauki gyara ka da izin Allah subhanahu wa ta'ala sannan ko ya dama a kan lokacin da ya wuce kasance ya bantatta da shi mai aiki na gari ba ya kuma Allah sai ku sani wani bawan Allah cikin magabata mari ibo zina Allah mai rama yake cewa Allah ya yi rama ga bawan da yake cewa kanshi ya kai raita ya ke raita shin ba ke ce kika aikata laifi kaza ba shin ba ke kika aikata laifi kaza ba za ka lokacin da ya ce ke zargin kanshi za ka sai ya karance ya kama kanshi da wani linzami sannan kuma sai ya linta wata littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance wannan ran nashi tana tafiya ne akan abin da Allah yake so da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai bawon Allah musulmi karka ce wa laifukan da kake yi a wajen Allah subhanahu wataala ababe ne yan kaɗan ta yi laifin da kake yi a wajen Allah yana matsayin dabino amma kai kuma a wajenka wannan laifin bai fi ɓawon dabino ba ya kuma yan Allah musulmai ko sani lallai duk hisabin da ya kasance mutum da ya kanshi sannan ya kasance wannan hisabin kawai mutum da ya zubar da hawaye ne ba tare da ya an samu gyara a cikin ayyukan shi ba sannan ya gyara wani shi lallai wannan hisabi ne wanda ya kasance batacce mara kyau sannan bai haifar da ya mai ido ba ya kuma Allah musulmai masu alkhairi ku sani lallai a kashe wannan shekara a wani da suka rage mana shi ne mu duba haƙoƙin bayi mun ba da su menene halinmu tsakaninmu da ubangijinmu menene halinmu tsakaninmu da sallah idan aka kira menene halinmu tsakaninmu da makwabtanmu menene halinmu tsakaninmu da iyalanmu kowa ya duba ya gara tsakanin shi da Allah subhanahu ta'ala da wannan ne Allah fada zai saya mana ya gyara mana ya kuma yin Allah musulmai kowa ya duba kashe wannan shekara shin ya rafkana daga karanta littafin Allah a lokacin da ya karance a wata ramadan ka fuskanci littafin Allah amma ramadan ya wuce ka manta da littafin Allah subhanahu wata'ala a ramadan kana sallar tarawi yanzu ramadan ya wuce sai kana sallar nafiloli ko ba ka yi ya ku bayan Allah Musulmi ku sani lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cikin hadisin ya yake cewa ba wa na ba zai gushe ba yana neman kusancin Allah da na nafuloli har sai Allah ya so wannan bawan da haka idan Allah ya so bawa sai ya kasance Allah subhanahu ta'ala ya kasance shi ne jin wannan bawan sannan kuma Allah subhanahu ta'ala ya kasance shi ne ganin wannan bawan ya ku bayan Allah musulmai ku sani lalle duk wani abu da ya kasance ya bata maka rai ya kasance ya dau ya kasance ya dagula maka rayuwarka a shekarar da ta gabata watakila ma har ka kasa bashi to ka sani lallai ga sabuwar shekara na kana fuskanta buɗa wani shafi mai kyau saffa sabuwa tsakaninka da Allah subhanahu wataala aikata ayyukan alkhairi ambatan Allah subhanahu wataala salloli karatun littafin Allah karanta sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karra kuma ka ƙara komawa zuwa ga abin da ya wuce a baya ya kuma yan Allah musulmai ku sani lallai sabon shekara ga ta nan goda mu shige ta lallai bawan Allah ya yi ƙoƙari ya fara wannan shekara da abu mai alkhairi dan ya kasance Allah subhanahu wataala ya rubuta mai hakan a gaban Allah subhanahu wataala yayi farin ciki da wannan abu ran tashi an kiyama ya ku ban Allah musulmai ku buɗe wata sabon littafi tsakanin ku da Allah ubangijin ku ku san lallai Allah subhanahu wataala yana cikin hakkin shi a mai biyayya kana saba mai sannan a ambata Allah kar a da Allah subhanahu wataala sannan a gode wa Allah subhanahu wataala kan ni'imomi da yake kwararo mana kar mu kafirce wa Allah subhanahu wataala kan ne da Allah ya mana ya kuma Allah musulmi a ba da haƙƙin mahaifa ta hankula da yanayinsu da kuma tausaya musu da kuma jin kansu sannan a ba da haƙƙin mataye da 'ya'ya ta hanyar dasa musu imani da tsoron Allah subhanahu wata'ala da aƙida mai kyau a cikin zuciyarsu sannan kuma a ɗaura su a kan tarbiyya ta gari sannan ya kai bawan Allah ka tuna ‘yan uwanka da makwabtanka kar ya kasance duk lokacin da mabukaci ya zo ƙofar gidanka ta kore shi kana mai hantarar shi Allah ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa amma sa'ila fala Tana lallai mutum da ya zo yana roƙonka kar ka hantare shi inda Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku bayan Allah musulmai ku ba da hakkin masu muku hidima duk lokacin da ya kasance suka muku aiki ku biya su aikinsu sun ku biya su ladansu sun kafu zuba su ta bushe haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ku bayan Allah musulmai a ƙarshen wannan shekara ku ci zalunci lallai ku sani shi zalunci dole ranar tashin kiyama ya kai bawan Allah musulmi lallai ga yadda kwanaki suke tafiya ka ga yadda rayuwa take tafiya da ka tunatar da kanka hakikanin wannan rayuwar ka sai lallai ita wannan duniyar mun zo wani shawage na mu kowa zuwa ga Allah subhanahu wataala da wannan Allah subhanahu wataala yake faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lallai ita laira ita tafi alkhairi fiye da gidan duniya ya kai ban Allah musulmi ka sani rayuwar tafiya take yi da ka dawwama wajen aikata aikin alkhairi dan ka samu wata ni'ima wajen Allah ni'ima da ce da wama Allah ka ta ukuluha da'imun wa billuha ita aljanna abincin ta da dawwamme ne haka inuwar aljanna ko da yasha da wata take ya ku bayan Allah musulmai ku sani lalle ga sabon shekara ta tun kawo mu sannan kuma ba mu san mene ya faru a cikin ta ba na juya wanda dare da yini ku roki Allah subhanahu wataala alkhairin wannan shekara sannan ko ku yi riko da Lafiyar ku saboda rashin lafiyarku ma'ana ku aikata aikin alkhairi a lokacin da kai da lafiya kafin rashin lafiya ya zo muku haka ku yi amfani da rayuwarku kafin mutuwa ta zo muku haka ku yi amfani da wadatar ku kafin talauci ya zo muku ya ku bayan Allah musulmai ku yi amfani da lokacin samartakan ku kafin tsofa ya zo muku lallai wanda ke sabon shekara wacce ta fuskanto mu za ka mu yi kokari mu amfana da wa'annan kwanaki kusan lallai Allah subhanahu wataala ya kira dukkan wani mai imani yake cewa ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce musu ya ku bayina wanda kauta gona da iri a cikin kawunan ku kan rufu'e ba kauna da garamar Allah subhanahu wataala lallai Allah subhanahu wataala yana gafarta zunubai baki daya lallai Allah subhanahu wataala ne mai gafara mijin kai ya kuma Allah musulmai ku sani lallai kafirai a wannan lokaci sun saka musulunci a gaba wannan yana ƙara gaba ta faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Manzan Allah ya fara cikin hadisin Abu Dawud hadisin da Sauban ya anhu ya rawaito yake cewa manzan Allah yana cewa yushiku an tadaa alaikum al Lallai lalle yayi kusa ya kasance al'umman duniya fi shure ne ne a kanku su zo su tara kanku ya musulmai kama ta da al'asiratu ila kasashiya kamar yadda kan ce jama'a suke zuwa a zo a taru a kan farashin abinci ana ci haka kafarai da sada kan kunji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wasu sahabbai suka yi mamaki wannan magana da manzon Allah fada sai manzon Allah ya suke cewa manzon Allah ya manzon Allah a lokacin da ya kasance kafarai za su ringa hawa kanmu sannan kuma Allah ya ba su nasara kanmu ba mu da yawa ne a wannan lokaci sai manzon Allah ke cewa kuna da yawa a wannan lokacin sai dai yawanku taron tsintsiya babu shara ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake fara sabon shi lalle Allah subhanahu wataala zai tira kwarjinin ku daga cikin zuciyoyin abokan gaban ku sannan kuma lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fara mutu ba ku da kwarjini sannan kuma lalle wala kwanci da shafe ku la shakka wani abu da mutum Allah sarwa sanin ya faɗa ya tabbata wannan lokaci sabon matsala ta tafai manzon Allah menene wulakatin da ne sami makashen duniya manzon Allah ke cewa shi ne son duniya da kuma mutum a yi mazan Allah sallallahu alaihi ya kuma Allah kuma ku sani lallai ita al'ummar musulmi Allah subhanahu wa ta'ala yayi alƙawari ya yi alkawari da ya taimaki wani al'umma ina da nan sun rusulana wallafi na amonu da hayatin duniya wa yau mai kuma ashir Allah ki ta za mu taimaki manzanninmu haka za mu taimaki wanda suka yi imani a nan gidan duniya da kuma ranar da ya kace ce ruwan tsayu tabbas Allah subhanahu wataala ya alƙawari zai cika wannan addini amma fa Allah zai mana hakan ne idan muka dawo zuwa ga Allah da littafin Allah sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma Allah musulmai muna fuskantar sabon shekara sannan kuma a cikin wannan sabon shekara ake fuskantar zabe na wannan shekara ya kuma Allah musulmai wannan jimba mu ta gashi a cikin wannan shekara mu daga hannu mu Allah su ta'ala alkhairin da ke cikin wannan zabi Allah ta wato da shi Allah ba mu shugabanni na gari wannan rashin nutsuwa da muke da shi a cikin wannan gari a cikin kowane bangare na ƙasa kana tsoron kar ka waje za a yi tafiya da kai kana tsoron za ka je waje a tafi da kai babu nutsuwa a cikin al'umma ya bayan Allah wallahi tallahi mafita shi ne mu kowa ga lissafin Allah sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce kawai mafita dukkan wata mafita da za a kawo a zagi wani a cewa na kasai wallah ba ce mafita ba mafita da ce riko da addinin musulunci kai riko da wannan addini sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya fada yake cewa lalle a gashin duniya mutumin ne kan ce yake riko da addini kamar mutumin ne kan ce ya ka garwashi mutane ka bayan Allah wannan rana rana ce mai albarka wajen mu mu koma zuwa ga Allah fata mu kan kanmu mu roki Allah subhanahu wataala sabo shekarar nan Allah ya hada mu alkai da shi cikin sa ga da da wannan kasa Allah ya yi mu wallahi Allah dai tausaya mana ya amsa mana kusa lalle bayan Allah akwai sauran wasu bayan Allah a cikin mu wanda idan suka roki Allah subhanahu wataala Allah zai amsa mu kuma wallahi sanadiyar su ne Allah subhanahu wataala ya sa muka kai wannan lokacin har ma muke iya wannan magana Allah muka rubuta ta da mu juna da rayuwa ya sa wannan shekara da ta wuce al-shar da muka aikata a cikin Allah ya fi mana al-khairu da muka aikata a wannan shekara ya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon dawama akan su Allah muka rubuta ta da mu juna da rayuwa ya za mu shugabanni na gari ya ji kuma gabatan mu ya mutar da mu a cikin kasar baki daya ya mutar da mu a cikin jihohin baki daya ya mutar da mu a unguwannin mu ya mutar da mu a gidajen mu ya mutar da mu a dakunan mu ya wutar da mu a masallatan mu ya wutar da mu a kasuwannin mu ya wutar da mu a hanyoyin mu ya wutar da mu a koyo a kowane waje ya kuma ya Allah suwa tara duk wani bawan Allah da yake nufin mu shari idan mai shirwa ne Allah ka shida shi idan mai shirwa ne Allah ka hana shi nutsuwa ta yadda zai samu ma yadda zai kula wani shari Allah muka rubuta ta da mu zuwa da rayya a ƙarshe bayan Allah ina faɗi kowace juma'a lalle wani masallaci nan kun ga yake da ka bayan duk wanda ya zo na bayan da zai ji alamar ruwa sosai sannan kuma aka yi ruwa sai an hau saman an ta sharewa sannan kuma wani lokacin masu an tarka bin a kai wasu to da ta abin da ya yi wa sannan kuma al'umma sun gaza ta ka wani shi ya zo ya aikin allah mutar kowa ta mutum da ladan shi da kuma sau da taimakon da kowa ne fara bayarwa da ka bayan allah yanzu dai shawar da ake a kowace bayan allah da suka ce sun yi alkawarin da su ba da bosu mutum guda uku za ka sannan kuma an gama da wanda suke suke ganin abin da ya kamata shi ne abu na farko da ran fara shi ne a yi kulo ɗin saman sai da zai kasance tun bayan da ruwan ke taruwa ya kasance ruwan ya gaba ana ruwa ko ya gangara to wannan da ya gaskiya shi suke ganin abu mai sauƙi wanda ya kamata yanzu a fara yi samu kuma kasance mu zo mu fara aikin saman allah da kuma imamu kuma taimakawa ya ko bayan allah lallai shi ake an kai dan ya zo ki rigege ne ake rigege ne ake sannan kuma shi aikin alkhairi watakila fa tun da aka yi da take har zuwa ta yake aljanna yi wani mamaki tun da ta zo duniya har zuwa baka yake aljanna amma ta yi zance na da kuma zuwa ga Allah sawata ranar da ran kowa zuwa ga ranar da mutum dai aka ta wani aiki karami wanda Allah zai amsa mu za ka kola jin ka aiki ka roki Allah sana karba maka da wannan Allah su subhanahu wataala yake cewa inna ma yataqabbalu Allahu ta kai. Allah yana karba aiki ne gaban Allah su Allah za ka zo ta ka aiki kai ta roƙon Allah ya karba maka wannan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da lokacin da suke aiki suna bin wani aikin da addu'a ba irin bane wanda kana aiki sai ka ga to ai ku ne sawon farko a cikin aljanna alhalin kuma baka san mai gobara ta yi ba Allah mu karɓo ta da mu juna da laira ala wa sallu wa sallim wa ala khairi bariya muhammadin ibn abdullah وقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه حيث يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك أمير مجيد الله بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك أمير مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين الذين قضوا بالحق وبه يهدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنا معهم بذلك وجودك العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا واجعل اللهم هذا البلد آمنا واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في أهراتنا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في مساكننا اللهم آمنا في طرقنا أوقاتنا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في مدارسنا اللهم آمنا في أسواقنا اللهم آمنا في كل مكان اللهم آمنا في كل مكان اللهم آمنا في كل مكان اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم إنا نجعلك في رحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء الله ولي علينا خيارنا الله ولي علينا خيارنا الله ولي علينا خيارنا الله ولي علينا خيارنا الله ولي علينا خيارنا اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا ارحم الراحمين ولا تولي علينا شرارنا يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ونغفر لكل موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوهدانية وبنبيك بالرسالة وأتوا على ذلك اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأولمائنا علمائنا وعلماء علمائنا الأحياء والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وآخر دعوانا أن الحمد لله العالمين